Assalamu alaikum mu da warhaka. To a gurguje komai yana bukatar tsari. Mun yi ƴar ƙwarya tunani da nazari ya kamata za mu fitar da tsari na musamman akan kungiyar kogi zau da yardar Allah wanda ma already ya riga da ma an kammala duk abin da ya kamata ce an kammala kuma za mu haɗa ta da ɗan maji ambassadors insha Allah. saboda duk kungiya ce masu kaunar mai girma gamna masu son mai girma gamna wanda kuma asalin 'yan kogi zaudin ne babu girgiza ba tsalle ba komai da haka na mai ƙara tabbatoyi ne masu ƙaunar mai girma gamna wanda kuma muna da tabbaci muna da 100% shawarar masu son mai girma gamna ne masu ƙaunar mai girma gamna ne ba 'yan ajiyewa ne ajiyewa ne ajiye ba to mun fitar da tsari na musamman domin mu ƙara jaddada soyayya da ita ƙauna da ake wa shi mai girma gwamna alhaji muhammadu inuwa yahya da kuma ya ɗauko hanyar ababe da yawa wanda muke alfahari da su tun a baya har kuma zuwa a yanzu to ya kamata duk abin da za a yi ya zanto wajibi ya zanto dole mu ma mu haɗa mu ba shi namu gudumawar mu taimaka mar saboda namijin kokari da yake yi da kishin ƙasarsa da kishin al'umman ƙasarsa da ganin ya tsaya su talaka dare da rana safe da yamma kuma alhamdulillahi <clears throat> layin yana tafiya yadda muke bukata kuma kan layin za mu ɗora kuma da yadda Allah Allah zai mana nasara a kan layin da aka tamkar sabatu juya ta ne aka ce ko gizau to ko gizau na nufin masu kauna na gaskiya masu so na gaskiya kuma yan a mutu yan gaba gaba kuma da haka muna fata a ƙara yin kogi zau kuma kogi zau da ci da tabbata ta ci gaba da dawwama kogi zau tana nan a kogi zau ɗinta kuma za ta yi gizau ɗin a gizau zau kogi zau din tana tafiya a kan rani na kogi zau eh, barewa ba za ta yi gudu dan ta rarrafe ba kuma tsarin za mu ci gaba da bin sa a kogi zau din shi mai girma gwamna duk inda yake nan muke inda ya nuni nan za mu bi da yardar Allah kuma a tsarin mu na kogi zau domin akwai kogi zau din bi da yardar Allah muna buƙatar kogi zau din nan ya zamto har ma magajinsa ko zau kuma da yardar Allah magajin nasan ma kogi zau bi iznillahi da yardar Allah kuma muna tare da kai mai girma gamna dubu bisa dubu ɗari bisa ɗari ne kadid naka naka ne har yau mata kulu har abadin abada ina kaunar ka ba wai don siyasa kawai ba ina kaunar ka ina son ka har ƙarshen rayuwa ta haka nake fata da yardar Allah ba don kawai ba saboda mutunta ni da daraja ni da martaba ni da kake yi mai girma gamna a matsayina na kuma mai kaunar ka shi yasa na kai ya kamata na sake fitar da wani tsari da zai taimake mu duk da alhamdulillah mai girma gamna kai ka alakun lihalin duk wata tsiyar da dan adam zai maka idan sa shedan ne Allah ya riga da ya fi sa kuma Allah ya maka abin da ba sa tunanin Allah zai maka saboda ka dogara da Allah ne su kuma ba Allah suka rike ba kai kuma ka rike Allah ka nuna kuma a gare shi kake nema kuma yana maka jagoranci kuma yana kan maka jagoranci Allah kuma ya baka dama ka kafa tarihin da babu wanda ya kafa shi a Gombe a yau kai gwamnan gwamnoni ne na arewa gaba daya kuma ka kafa tarihin da babu wani gamna ɗan wanda ya zo da sunan demokuraɗiyya ya kafa ka cikin garin gombe sau uku kuma ka yi abu a cikin ƙanƙanin lokaci wanda ba a zamani kuma har yanzu kana kai babu tsayawa babu gaggautawa da haka muna tare da kai dubu bisa dubu har illa masha Allah mai girma gamna muna godiya bisa mutunci mutuntawa da darajawa da martabawa da irin tsayawan daka da kai akan batun yadda za a fitarwa makiyaya da manoma yadda za a ba su wata dama wanda za su tabbatar musu da su 'yan kasa ne kuma da ka fara abin a iya arewa kawai kuma alhamdulillahi allah ya biya maka bukatar ka ya zamto ƙasa ne ma ga baki ɗaya za a yi wannan faɗi ce don naka ne mun san ƙoƙarin da kai akai mun san abin da kake yi a kai mun san yadda kuma abin ya dame ka shi yasa kullum babu dare ba rana ba ka zama domin ka ga cewa irin waɗannan ajandoji din duk ka kawo ƙarshen su da yardar Allah kuma Allah ya maka jagora kuma ka kawo ƙarshen su da haka a da yaushe duka wani hasada dan bakin ciki mugu annamimi wanda ya tsani al'umma ya tsani ci gaban talaka ba zai iya cin maka ba ta haka kuma zan ƙara kira da babban murya ga mutane musamman da suka sako ni a gaba wanda suke manta Allah shi ke yi to ni ma da Allah na dogara gare shi na zo kuma gare shi zan koma ba na nufin kowa da sharri ba na nufin kowa da mugunta kuma mai girma gamna ina tare da kai da sakauna da so da kuma mutunci mutuntawa da daraja da ɗaure mini gindin da kai kullum ana ka ɗaure mini gindi Allah ubangiji ya karo ɗaurin gindin nan ba kuma komai ya kawo haka ba saboda ni ba munafiki bane ni ba dan tsalle bane ni in na tsaya kan ta ina kan ta a 2019 na shafa wuya na jini na miƙa wa ƙaunar mai girma gamna na gaba daya babu abin da ban gani ba babu abin da ba aminu ba babu irin tsohon da ba aminu ba na cije na daure bisa koyi na sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu gudu babu ja da ba ina kai ko da za a kashe ni mai girma gauna Alhaji Muhammadu Ibn Hari shi zan ci gaba da yi shi zan ci gaba da kauna alhamdulillahi ala kulli halin duk da yan sharri suna ta kokari su ga sun shiga tsakani mai girma gwamna ya sa a kama Khalid mai girma gwamna ya sa a wulakanta Khalid mai girma gwamna ya tuwo da yasa su dauko Khalid ko da rai ko ba rai a'a mai girma gwamna ya sa a kama shi a kule shi a yi maganin sa kar a bada mashi beli da sauransu wannan duk 'yan sharri ne 'yan hassada 'yan bakin ciki ko ba su taɓa ganin wannan ba kuma abin da ya sa ba galaba a kaina duk ina ƙaunar mai girma gamna na tsakani da Allah ne ina son shi na tsakani da Allah ne ina tare da shi na tsakani da Allah ne ba na munafurtarsa ba na yinsa don abin da yake bani ya ina yinsa don abin da yake bani ne da ba ban kaunace shi ba kuma a yau har yau har gobe ina nan akan bakata ta kogi zau da ni da alhaji muhammadu inuwa hayya kuma muna samun labarai kuma shi ma kansa ya sha faɗa ba zai tsaya sanata ba to mai girma gwamna nan maganar ka ajiye ta a gefe mu idan ba ka tsaya ba ba za mu yarda ba ba za mu aminta ba saboda ka ƙasa take so irin ka arewa take so irin ka addinin musulunci yake so irin ka kuma ake so shugabanci da jagora na ba wannan kirista ne musulmi kai kowa naka ne a matsayinka na shugaba ƙasa Allah ya daura maka nauyi akan musulmai da kirista din gaba daya. kuma bi lahi da yardar Allah yadda ka fara lafiya da yadda zuciyarka take da kyau a cikin al'umma da kuma ganin ka kawo ci gaba jiharka da sauransu Allah zai ci gaba da dafa maka duk wani hasadar mutum da duk wani bakin cikin mutum nan gani nan bari ainihin kanka bari kuma ya zanto dole mu ma duwawu ne a zauna dole mu duwawu ne dole sai an zauna da mu da mu ba munafukai ba ne ƙauna muke ta tsakani da Allah kuma ƙaunar muka tsaya muka ba da ranmu muka ba da rayuwar mu an nemi a kashe mu an nemi a wulakanta mu ba abin da ba yi ba akan ƙaunar mai girma gwamna muka ce ba haka ba hasali akwai lokacin ma da ana family mutum wasu daga cikin babban suka ce anya uwata ba ma da ciki na ta zo gidan nan ba kuwa saboda duk abin da za su yi na bi na gina duk yanda suka ce na ki in bi su na gina yadda na gina aminta na ce musai mai girma gamna kuma na fito na ga duniya ne rai na da rayuwata Koda da rai raina da rayuwata koda za su koda za a kashe ni ba zan taɓa fata lajin Muhammadu inu ya ba kuma zan taɓa daina ƙauna saboda kuma ina tare da shi kuma ina mai ƙara tabbatarwa mai girma gabna ko gi zaune daga na hartun twitter da sabon inda rai da lafiya da kuma damanya ko gi zautan titan ta sabon da jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ta sabon don tawassuli da muka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna nan 2027 za mu yi abin da baya ma ba mu yi shi ba bi Lahi da yaddar allah kuma duk mutumin da ya ce zai kawo mana tsalle a cikin jofin akwai allah za mu haɗa shi da allah yan hassada yan bakin ciki mugunta wanda shaidan ya riga da ya fi tsari kafar su wanda suke gani ko ta yaya saboda hassada su da bakin cikin su da kyashin su za su hana abin da allah ya ba wani ko kuma za su hana wata alaƙa da wata dangantaka ta ƙauna da Allah ya haɗa ba su isa ba sai Allah wannan da haka ni a da yaushe ina mai gaya wa mutane da duk wanda na sani da wanda ban sani ba wanda nake da hakki a kansa wanda ya zalunce ni ya cuce ni ya mini kazafi ya mini ƙarya ya mini sharri ya mini asara wallahi na yafe duniya da lahira Allah ya yafe mu ya shirye mu Allah kuma ya ci kan iyayenmu Allah ya ci gaba da mana jagora Allah ya ci gaba da mana jagora Allah ka sa idan mun samu a yi da mu a ci da mu a sha da mu da yardar ka ya Allah ba ma bukata mu ci ta sharri ta munafurci ta hassada ta bakin ciki ya mai girma ya Allah ya Allah duk abin da zaka bayar ya kasance muna hassada da shi muna bakin ciki da shi muna bakin ciki da wani muna hassada da wani muna mugunta da wani Allah ka kai mu wata inda hanyar take ya Allah duka wanda suke mana bakin ciki da munafurci da sharri da ƙarya da hassada Allah ka shirye mu baki ɗaya mu da su kuma mun yafe musu Allah ya ganar da mu baki ɗaya jama'a ai ta haƙuri da ni a matsayina na Khalid na faɗa ɗan adam ne ni ajizi ne tare da ke bincika cika goma ba ta yi akwai abin da na faɗa bisa tuntuɓin harce yi haƙuri a yafe min assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu